بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل العده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا وما يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا to an je mata suratul talaqi domin fara da ta yi wato da bayanin saki idza talaqatumun nisaa don haka aka ce mata surata surat saki sakin mata wadda ake aure da ita Allah subhanahu wataala ya fara da wannan saboda matsaloli ne ita wannan sura tana cikin surorin da suka sauka madina domin bayanin hukunce-hukunce wa'anda suka kamata mutane su sani na da sha'anin zamantakewa ta aure bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan annabi ya kai wannan annabi idza min nisa idan za ku saki mata aka kira annabi aka ce ya kai wannan annabi amma da za a faɗi hukunci sai aka ce ku musulmi idan za ku saki mata wato idan lalura ta kama ta rabuwa da mace a domin shi rabuwa da mace lalura ce kuma kamawa ta kai in ta kama ba an kai duk abin da aka yi ba a sasanta ba to hanya ta ƙarshe ita ce a saki ba haka nan da aka sake mace ba ya ku matasa sai an bi duk hanyar da ya kamata a bi a hanyar tacci tura gaba ɗaya to sannan aka magana saki amma ba haka nan ɗaya da 'yan matsala ta faru a ce a saki mace in ka saki ta da faruwar matsala kai ka koma dawowa kai ta duddufa a mai sheta amma in an ka bi hanyoyin da Allah ya ce duk an ka kasa zaman ki to in an karba Allah zai hishe ta ya hishe ka garanta amma in ba a bi hanyoyin Allah ba sai a dawo ku yi ta duddufa wani ya yi saki uku amma yana na har Kano ya tashi ya taye wa malamai tambaya ya juyar da ma'anar magana don a mai zuwa mai ita to kun gani ita ma duk inda ta kai zuwa ta ce ta juyar da magana ga yadda abin yake ga yadda yake don a ba ta haɗin kai a mai sheta to inda duk an kai saki ba bisa ka'ida ba jarraba mutum Allah kai sai ya zan bai ganin kowa 'yan ba ita ba don haka ku bi ka'idodi kamin ku yi saki idza min nisa in za ku saki matan da kuka aura fadallikuhunna li iddatihinna na farko ku sake su daga su wato sai ta yi al'ada ta kare al'ada ta gama ta faɗa ka tambaye ta ta yi al'ada ta gama ta ce maka ta yi to sannan sai ka yi tunanin in kana sakowa gare ka sai ka sake ta na biyu wa hasul idda ko kidan ya lissahi daga radda kun ka sake ta don kada ta kare idda daga baya ku ce kuna so kuma ba ta mai suwa na uku wata wattaqullaha rabbakum ku ji tsoron Allah ubangijin ku lokacin sakin nan ku sani ita rayuwa yan matsala ce kowa kake tare da shi zama wuri guda shi na ka kawo wasu abubuwa zama wuri guda na ka kawo wasu abubuwa ba sadda kana da datta wato duk inda ka yi, ba ka iya natsuwa in ba da ita kuna ganin yan mata masu wayoyi masu da su aure na haka sai musu waya ko yaushe bugo mata ya kai kaga yariya ta biyo tana waya tana dariya da shi na ta kai shi kaga ya koma gehe shi na dariya shi na waya yana dariya da ita ta yi to amma saboda zama wuri guda yau ga ta ta dawo ana ta rabon yan haɗin dai hankali tana haɗin ba ta hankali to zama wuri guda shi ka kawo wa'yan abubuwa inda suna nan nesa da nesa haka nan bai aukuwa to ku ji tsoron Allah ubangijin ku ku dibi wa'yan abubuwa la ta kurji wannan bute yana sannan in kun ka sake su ka su daga gidajensu ɗakin nan da take a bata sai ta gama idda na biyar wala ya jana su kuma kasa hita daga gidan miji illa an yi ya da bi fahishatin bayyana, sai in sun zo da albasha bayyananna wanda za a ce da su kotu a yi musu shari'a to wayannan ka'idodin guda biyar da Qur'ani ya ba su anan ce wa tilka hududullah wadanda sune haddodin shari'ar Allah wadanda sune dokokin shari'ar Allah wa man yata'adda hududallah doko wanda ya ketare haddin Allah doka ta Waƙar kada zalama ya zalunci kai ne hakika ya zalunci kai dan shi zai dawo shi na tabiya ana ciya ba a musuwa shi na tabiya ana ciya ba a musuwa la ta dari baka sani ba la Allah ya su ba da zalika amara yi hankuri da abinka baka sani ba Allah ya haddasa wani al'amari na alheri tsakanin ka da ita ya baka da na kwarai ya rika maka addu'a ko bayan ka mutu tunda ɗiyan ba duka kowane da ka kulawa da uba ne in bai nan ba ko uban na nan in ba kuɗi gare yana ba yara ba halin wani yaro ya ma damu da shi na ga yaron da uba ne ya aika mai yana kira ne ya ce kai shi baba shi ahi shi alhaji ba baba ba shi alhaji ya ce ka kiran ba ni ya ka nuni ba sai ka tambaye shi wa shi ka nuni yadda ya dawo ya ce alhaji ya ce kai fashi ka bada ya ce to sai ka faɗa mai bai da wani da Eh, ni wallahi ba babana na ba babana na abai ban kuɗi to wanga yaro gaban mutane ya kai wannan kuma ya buɗa mai shago karo na ɗaya ya ya buɗa mai karo na biyu ya canye na uku ya ce to bari a ban mai ɗan uwanka sauran abin da ba a baka ka canye kai ɗai tunda da ka gani yanzu na kwan biyu ban iya bida sosai to wanda a haka kaka zato in ga kadaran ka bai iya taimakon ka kaka zato in ka mutu shi ma addu'a ai in ka mutu ka mutu abinda duk baka yi ba baka da shi in kana da irin waɗanda biya to mai yawan yaran yanzu wa haka nan da suke wa wancan da na ba ku tarihi malami na mai wa'azi wa wancan da na ba ku tarihi wanda uba ne ya mutu da takaicin 750 malami na mai wa'azi wa don kaka ce malami malami ka ko malami na in ba sa a kai ba haka nan da abubuwa su wannan malami na wa'azi shi kaiwa kunji saboda haka ba ka dogara ga Allah ka je gina gare shi kadai ku yi hankuri yana yiwa Allah ya baka ɗa na ƙwarai in ka yi hankuri ai shi hankuri sakamako ne ka kawo abin ƙwarai sakamako ne shi ka kawo abin kwarai fa idza balagana ajalahunna فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ نمره قد زعم الله لكل شيء قدرا to su matan nan da an ka ce ku basu cikin ɗakin su in kun ka sake su ku basu cikin ɗakin su ko an kai muku nafiya an ka ce ka ku hishe su sai sun gama yadda su ko an kai musu nafiya an ka ce kar su hita kada hushin zuciya ya ɗauke su abinda dai kawai an matsala abincin nan da ka saba bata za ka ci gaba da bata shi wannan da ka saba ta za ka ci gaba da ta abubuwan rayuwa gwargwadon iko yana yiwa in kana kulawa da ita kana ba ta abubuwan rayuwa gwargwadon iko yana yiwa kamin ta gama yadda Allah ya sa soyayya tsakaninka da ita sai ku shirya shi yasa an ka ce ka barta ya yi ka ce ta ta gida radda kun ka shirya kan ji kana son ta kwana ta magana ta waya ta ce ta yadda ta koma ka koma inda ubanta ya ce a abada in tana gidanka faɗa mai dai kaka ya kuma da auren faɗa mai dai haka yi kun gabe da izini ya ce ba a idan don ta an gama ko da an ga faɗa mai ko da ya ji an gama hmm. dama tana cikin ɗakin ta ba kawo ta za a yi ba to bai za gana ajiyar wannan in suna kai ƙarshen ajalinsu wato sun kai kusa bai za gana ajala wannan in sun kai kusan ƙarshen ajalinsu wato idda su ta yi kusa ƙariya ƙarar na yanke da a iddata wanda sun yi kusa yadda suka kare to in kun kaji kuna son ta tunda tana nan ɗakin ku ba amsa ku wannan bai maru ku yake abin ku yadda shari'a ta ce in kuma kun kaji ba kusan ta fari ko wannan bai maru ne ku rabe da su yadda shari'a ta ce ba wani abu na ba duk ɗinkin da za a yi mata a bai wuce ko da an yi da yawa bai wuce guda goma wanda za a yi mata ta yi farba don masoya su gani sai ta so su bai wuce guda goma don mai gidanmu goma na yayi e ai ganewa suka yi kunga wanga duniya ce da kowa gani bare amana international ta mai da hankali can wajen cewa a basu haƙi za ku ga ai dole mutum ya rike ko ya shirya kamun ya saki ai kun ga makka in ka saki mace wannan ka'idodin na ƙur'ani da sai ka biya su da sai ka biya su ai shi yasa saki yayi sauki mamakon kana ta bugun gaba ka sake ta kayo wata to kudin da za ka yi wata ma ba su biyan wagga wa'anda kaka mutum kayo wata ko su ba su biyan wagga da ka saki dole ka yi hankuri don ba ka da izini yawa wata Allah dai ya gafarta mana ya ce wa ashidu zawai adalin minkum ku kawashe da mutum biyu masu adalci cikinku in kun mai sheta in kuma kun tabbatar da sakin nata yanzu da ta gama idda kun bari har ta gama idda sannan kun ka tabbatar da kun raba da ita wa ashidu wai adalin minkum ku kawashe da mutane biyu masu adalci cikin ku wa ke shahada amma ku ko masu ba da shaida ku tsaye da shaida nan lillahi saboda Allah zaliku yi wa wannan wannan matsala ita aka yi wa'azi da ita ga man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ya kasance yana imani da Allah da ranar lahira don sai mai imani da Allah da ranar lahira aka yi wanga wa'azi wa man yattaqillaha duk wanda ji tsoron Allah bai saki mata ta ba ko kuma da ya sake ta bai sake ta saki sakin da ka hana a dawo ba ya ji Allah makaraja Allah zai samu mai kuma wai duk wani na haisu la ta bai ya azirta shi inda bai yi zato ba to ya bashi mata wata wadda ta dace da shi ko ya bashi arziki wani iri don da yawa aure ka zama sanayya, arziki na taba gaya muku wani mutum da na gani yana da mata yana tun wannan lokaci mashin gare guda hudu ana mai kamu-kamu kuma ya sai hili yana gina gida sai ya yi faɗa da ita an kai ta ba shi hankuri ya ƙi sai ya sake ta kwana biyu a sai da wanga mashin a sai da wanga mashin sai da aka kai an sa gidan nan kasuwa baba ne ya ce to wanga abin kunya ba a yi gidan nan ba a sa shi kasuwa kamar da matarka ya mai sheta ba a daɗe ba ya biya duk bashin da aka bi ne kuma ya sai wasu mashin irin wa'ancan ko wa'anda sun ka yi su yawa amma ta watakila shi mai zarafi ta kai sai ya koma sakinta sai an ka koma inda ake an ka koma shiryawa ya mai sheta sai an ka koma da arziki sai ya mata saki na uku daɗa yanzu babu mai zuwa ya ciyace ba a sai da gidan ba amma ya ciyace bakin ciki mai yawa ya koma gida ya zanna ko hitowa bai yayi ai mutuwa yi mutumin na ya mutu ko bakin cikin matan nan na ya kashe shi saboda haka aure da yawa yakan zama sanadiyar arziki kuma yana zama sanadiyar talauci ga wani ga wata da haka idan abin da abin da an ke hul ayama minkum as-salihin min ibadikum in yakunu fuqara yughnihim Allah kun ga akwai wanda aure ka zama sanadiyar arziki gare su yughnihim Allah in yakunu fuqara in talakawa ne yughnihim Allah Allah zai wadata su da sanadiyar aure amma akwai wanda aure sanadiyar tiya gare shi saboda haka Allah ya ce wa in yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'ati in sun karabu to Allah zai wadata kowa gurgurun arziki shi yasa wani ya zo ya ce wai wani ya zo tambaya a makaranta ya tambayi malamin talauci ya mai yawa ya ce ta kai aure Allah ya ce in ya kunu fakara a yi gune mullahu min fadali ya ce ya aure sai ya dawo da na ya ce ta yi ta karu ya ce ai na azan mutuna wannan aya kake shi yasa a yanzu tun da ba na wannan aya kake ba sai ka rabe da ita Allah ya ce wa in ya tabarraka sai ka sake ta to in eh, to mutane daban-daban suke eh, daban-daban suke illa dai kai malami in ka karanta Qur'ani ka bibe shi baka san gaibe ba sai wanda ya bayyana gare ka wanda ya bayyana gare ka to kai unwani da shi saboda haka duk wanda ya bayyana gare ka mutuna ga aya na to shi na wanda ya bayyana gare ka ko na waccan na to shi na don baka san gaibe ba balle ka ce ai da gani ne na san wanda aure ka azirtawa ko da gani ne ai na san wanda aure ka talautawa ba ka da wannan masaniya saboda haka wa man yatawakkala ala Allah wanda duk ya dogara ga Allah fa huwa hasbu Allah ya ishe shi ko dogara ga Allah duk abin da kuka ku dogara ga Allah shi shi kadai ko dogara ga Allah Allah ya ishe shi inna Allah balighu amrihi lalle Allah zai isar da al'amari kada ja'ala Allah li kulli shay'in qadara komi hakika Allah ya sa mai kaddara ba wai abin da mutum ka so ba ko ni Allah ya sa kaddara yayi yanzu ya kaddara zai baka abin da ka kaso ya riga ya kaddara to ya kaddara mai lokaci in baka sa hankuri ba sai ka saki hanya kamin abin ya taho. eh komai ya sanya mai kaddara ba wai sadda ka kaso aka baka ba annabi Musa alaihi salatu wassalam yayi addu'a Allah ya halaka Fir'auna Allah ya ce kada ujibar da wasu kuma addu'a ku kuji da kai da haruna akan Allah ya halaka fir'auna Allah ya asa amma sai da an ka shekara 40 fir'auna na gwada mu Musa bane sannan Allah ya halaka fir'auna sai da an ka shekara 40 sannan kaddara ta taho amma an wada mai kada ujibar da wata kuma to ba sadda kaka son abu sannan kaka samu ne ba kai dai ka yadda da Allah da yake shi na ba su wato yadda da shi ka ce Allah abinda duk ka faɗi na yadda ko ka samu ko baka samu ka ce ni dai na da abinda da ka ce to ka jira Allah duk abinda ya faɗi gaskiya na babu ƙarya ce ko guda Allah ya karfafa mu ya girmama mu ya ƙara mana dogaro gare shi wallahi ya isa na min mai وأولاد الأعمال أجلهن أن يضعن عنهن ومن يتق الله ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. والله ya isna mina da mata waɗanda sun kaɗi da ɗammanin haila min nisa'ikun cikin mata yanku inar tabtum idan dai kuna shakka wato in kuna shakka ga iddasu to fa iddatu wannan falafata ashurin iddasu wata uku daidai wallahi lam yahinna waɗanda ko ba su haila gaba dai saboda ta tsuwa ba ta al'ada ko kuma yariya ce aka auren bata ita al'ada ba to ita ma idda ta wata uku macen da ba ta haila saboda tsuha to inda do abin da an ka sake ta to wata uku za ta yi shiya ta. matar da ba ta haila saboda kurciya ya an ka sake ta ta wata uku wa walatul ahmali mata masu ciki in an ka sake mace mai ciki ajaluhunna ajalin idda su an yada an hunna su haye cikan nan su duk wadda adda ciki in an sake ta abinda a a tsawon lokacin iddarta to lokacin da ta haihu da ta haihu ta gama idda wa man laha ku ji tsoron Allah ga sha'anin matan ku wa man laha duk wanda ya ji tsoron Allah ya ji Allah min amri yusra Allah zai sa mai sauki ga al'amari ku ji tsoron Allah game da matanku mata al'amarinsu ba daɗi gare shi ba ku yi hankuri da su kakkai tunanin tema duwar haka so da mun ka karanta mara aiki min naƙi sati a kalin wadinin a rahabu lullubbe a rajula hazimi min ihda kunna ban taba ganin mace mahaukaciya wadda ba ta da cikakken hankali kuma ba ta da addini cikakke amma tana iya rikita haziƙin namiji bisa ga ɗaya daga cikin kuma ku mata annabi ya ce musu ba su da hankali cikakke to da ɗan hankalin nan taka ganin ka mawakaci da ɗan hankalin nan kai namiji taka cewa ba baka da hankali baka da kaza baka da kaza kuma wanda kaka so wanda kaka so ta gane ba ta ganewa ba a yi ta da wanda ta ganewa ba hankuli dai za su ta yi ba ta ganewa da kasan yanzu kullum za ka ga ku dibi abin na mata annabi ta ce mai kai wallahi ina ganin Allah Ubangijinka shi na gaggawa ga son ranka ta ce Allah son rai ya kabi annabi kuma son rai ya kabi mata ta ta inda kai na kace mai son rai ya kabi ka sai a ce kaulasa amma ita da take mace ta kishi na ya dauke ta aka ce wa azwajuhu ummahatuhum mata ne suwa uwayen mu'minai ranar lahira an ka ƙara mata mukami eh. Allah ya san abin da ya sani game da mata to ku ce ku yi hankuri da su ba wai ka ce wallahi ni mace ta yi kaɗan in baki kaza an baki kaza ki doke ce kaza ko kai kayi kaɗan kace ta yi kaɗan ko kai kayi kaɗan kuma a gwada a gani in ka sake ta kakai wata in ka tun da ka mace ta yi kaɗai in ka sake ta kakai wata ka gani in ba ka yi shara ba da daddare in ka hita da rana ka dawo da daddare wanda ka share ma gida to hankuri za ku yi da su mata Allah ya yi abi ne hakan to a yi hankuri da su hakan wanda dai duk ya ji tsoron Allah Allah zai sa mai sauki ga al'amari ne ku ji tsoron Allah game da su yanzu taka cewa in ka haihu ga uwarka ba ne takarda ka ba ta takarda ta faɗi zaune ta yi kuka a ce a faɗa ma uwarta wani ya sake wanci ita ma ta faɗi zaune ta kama kuka kuma kuma ita ce tacci yarinyar nan ta ce ma hakan to ku ji tsoron Allah game da su duk abin da ta ce ma ka yi hankuri kowa adda mata ya san halinta wata inda duk ta zamba ta da kuɗin kashi ko mai iri ba a koma zama laya da sai ta samu kuɗi to in ka sa abinka ko ba ka da su hita waje kai warance ka kawo mata sai ku zanna lahiya duk inda ka sai ka dawo ka shigo gidanka sai ka kwanta lahiya lau sai ma hira mai kyau a yi dariya haka ana da ɗauke ka in ko ka hana mata ka tauka kwanta sai kwana. ka dawo inda kanka ka yi zaune baƙi zalimi mace ya amana ta yi ta yi baka ce komi ba amma baka iya kwana baka ce komi ba amma baka iya kwana to ka sai ka ce ka bata don hankalinka ya kwanta ya yi yahi wata gidansu aka biki yan uwanta an ce kowa ya kawo hambe kowa ya kawo ita ba ta rasu baka koma zama laya da ita zai kawo da hambe din wata kuma wata matsala ta faru gidansu kowa ya taho ita bata ta ba baka koma zama lahiya da ita sai ka bari ta sai to duka gane irin waɗannan abubuwa kana tare da ita ka san matsalolinta duk abin da an kai ma yau to kai kokari gobe kakka bari a yi bashi wata hankalinta daban yake ita kullun ba a shiri da ita ita ko kai hankuri da ita duk ka taho za ka kwanta samu abin da kai mata na alheri don ka samu kai kwana tun da ka san haka nan take rufe bakinta duk ka te ka dawo samu abin da kai mata ka rufe bakinta kai ya ɓace ka ranar da daddare wata kwaɗai gare ta idan ba ta samu abin kwaɗan nan ba ba a shiri da ita da kaga ta taho ta kama haɗa ka tuna duk abin da ka san matsala na ba ka gano ko guda ba sai kwaɗan nan shi ɗaya ka gano to ka hito garka duk wanda ka san yana iya ara ma ɗan abin da za ka so mata ɗan abin kwaɗai ka kunso ka kawo mata to samu aro in dai da wagga manuwa mai kyau ka yi to Allah zai baka abin biya a ka so mata ko abin da ka gamsar da ita ka yi hankuri da abin da ka ce ai dole dole mutu ya somi wallahi ko in hana mai kwana ce tau ka ce ai gimbiya na san ke ai gimbiya da ke ke kina so abu ai ko babu kuɗi dole a samu shi sai ta ce he he he he shi kenan sai ku shiga kwana lahiyar lau wa man yattaqillaha duk waɗanda suna cikin jin tsoron Allah game da wanga mai raunin to duk wanda ya ji tsoron Allah ya ji Allah amri ya yusra Allah zai sa mai sauki ga al'amari zalika amru Allah zalika amru Allah anzalahu ilaikum ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويؤذم له أجرا ذلك أمر الله wannan al'amari Allah kenan wannan shine umarnin Allah wannan bayanan da kun ji Qur'ani yayi nan to bayanin ga na Qur'ani shine umarnin Allah anzalahu ilaykum ya saukar da umarni ne gare ku ku kokari ku tsari wa man yattaqillaha duk wanda ya ji tsoron Allah ya tsare dokokin ga gurgudun iyawa yuka fir'aunu sayyi'ati Allah zai karkare mai ayyuka ne mara kyau wa yu'zim lahu ajran kuma ya girmama mai lada ya bashi lada mai yawa to ana magana dai saki sakin na aka magana to in an yi sakin تخبصك أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولى بحمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن رضأن لكم فآتوهن أجورهن واتمروا بينكم بمعروف وإن تعاثرتم فسترد له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد أسر يسرا nan za mu tsaya da wannan karatu namu abinda naka so gare ku duk fada shiga makarantar ne duk ku shiga makaranta ku tashi duk ku shiga makaranta Thank you.